ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين حقيقه mun ba annabi ibrahim hujja akan mutanensa tun a yarintarsa kuma mun san shi don haka sai muka ba shi abin da ya cancance shi cikin iliminmu na hujja akan mutanensa